me ya faru sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa qata'a atharahu ila yawm al-din bayan ka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci albarka a wannan dare na sha biyar ga watan da biyu da rabi'un sani hijira na da dubu da dari hudu da arba'in da ɗaya daidai da sha ɗaya ga watan disamba miladiya dubu biyu da sha tara wannan shi ne darasi na sha takwas kenan cikin wannan littafi mai albarka rijal wa nisa aunar rasuli sallallahu alaihi wa sallam والنفر الشيخ بعد بن يوسف أبو عزيز حفظه الله تعالى muna cikin tarihin sahabiya ummuna aisha radiyallahu anha ɗaya daga cikin uwayenmu uwayen muminai ita ce aisha a siddiqa bintu siddiqin akbar ya yar siddiqi mai girma sayyidina abubakar radiyallahu mun karanta yadda nasabanta ya zo da kuma yadda Allah maɗaukacin sarki ya sauko da suranta daga sama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun kafin annabi ya ganka a zahiri kuma aka masa isharan cewa wannan matarka ce a nan gaba a nan duniya kuma matar ka ce a lahira za mu tashi inda yake cewa fa zuwa iluha wasu daga cikin falalolinta kenan ga wasu abubuwa da za su sake bayyana mana falaloli da kuma darajoji na wannan sahabiya na na aisha radiyallahu anha a na farko malam ya ce an abi musa al-ash'ari an karɓo hadisi daga abu musa al'ash'ari radiyallahu anhu qala Allah ya ƙara masa yadda yake qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah hira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce kamula minar rijali kathir da yawa daga cikin maza sun samu kamala kenan an samu adadi masu yawa a cikin jinsin maza waɗanda suka samu kamala kamala kalma ne na larabci amma ko da za ka ce kamala ko ya san abin da ake nufi wato cikin mazaje an samu waɗanda suka samu kamala wanda a duniyanta an san kamala ce ɗaukaka ce abubuwa da mutane yau kuke gani shi ne girma da ɗaukaka da isa to galibi maza suka samu wannan babu matsayi mafi kololuwa da Allah zai bayar a duniya kamar manzanci da annabci to ba taba samun annabi ya mace ba ko imamul qurtubi da ya awan cewa na na maryam annabi ya ce malamai sun yi ta a kansa ba su sallama mishi ba da ka da jumhur suka tafi a kai ba a taɓa yin annabi ya mace ba za ka maryam ba annabi ya gace mahaifiyar annabi musa ba annabiya ba ce yadda za su yi kamar annabiya ce tun da Allah cewa auhayna ila ummi Musa mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa wahayi a nan ba wahayi irin na annabawa ba malaman tafsiri suka ce ilhama ake nufi wahayi irin wancan kuma matsayi ne daban sannan abin da aka sani na mulki rike madafun iko na sarauta ko mulki maza ne galibi suke rike waɗannan mukaman malamai suka ce a duniya gaba ɗaya mutane hudu ne suka mulki duniya gaba ɗaya abin da ake nufi yau ɗin nan ba shugaban duniya gaba ɗaya wani ya fito ya ce shi shine shugaban duniya kowane ƙasa ne da shugaban amma shugaban ƙasashe gaba ne babu wanda za a ce duk duniya ƙarƙashin ikonsa amma Allah ta kai mutane hudu da suka samu irin waɗannan mukama. su duk duniya suka mulka guda biyu musulmai ne guda biyu kafirai musulman shine da annabi Sulaiman da kuma Zulkarnaini annabi Sulaiman da Zulkarnaini sun mulki duniya ne gaba ɗaya. a kafirai kuma shine Buktu Nafar da kuma Namarud na zamanin annabi Ibrahim alaihi waɗannan mutane hudu su suka mulki duniya baki ɗaya Ya kaga a bisa abin da tarihi ya taɓa yi a baya ma maza ne ba mace haka duk waɗanda suka yi mulki da kasaita da nuna isa ire-iren su fir'auna har yanzu dai da wuya ka ji mace galibi inda ma mace ta samu mukami ko mulki ana saurin hambarar da ita ko mako da ya gabata da muka karanta wani hashiya na musailamatu kazzab wannan da ya da'awan annabta ya haɗu da wata wacce ta mata ya da'awan annabta din sada da ta haɗu da musailama sai da ya galabce ta sai da ta yi saranda sai ya aure ta sai zama da'awanta ita ma ta sallama an yi ma tana karkashinta kuma hatta a yau din in za ka kirga shugabannin kasashen duniya kafin ka ji sunan mace sai ka dare sai ka ce sarauniyan ingila to kafin ka ji wata kuma fa sai ka sake dadewa hatta ƙasashen turawa da suka fi ihu a yau wai a ba mata ‘yancinsu yanda maza su ke fita takara a ba su takara su ma mata yanda ake baiwa maza mukamai a fara ba mata ku da kansu ba sa yarda su ba mata takara sau nawa ne ko wannan donar din nan da ya tashi takara akwai mace da suka taso tare kusan ta fi shi fawa ai janye ta aka yi kuma an san in za a yi ruwan ƙuri'a ne za ta kare shi amma su da suke wannan ihun ba su yadda mace ta mulke su ba sai da suka yi murɗa-murɗa suka ture ka haka Barack Obama lokacin da ya taso akwai mace da ta taso ita ma danne ta aka idan tana da ƙarfin ƙuri'a da za ta iya yin kunnen doki da ita da wancan tsohon shugaban kasar su da kansu suna ihun amma ba sa yarda mace ta mulke su dan akwai rauni akwai matsala kuma dama annabi ya riga ya gaya mana mu musulmi lan yuslih al umma wallau amrahum imra'ati duk al'umman da suka ɗauki jagorancin su suka baiwa mace al'amarin su ba zai taba jaruwa ya kyau ba kullum al'abace yake mace ba ta ka gyara sai ba in ba ka ba duk wanda zai fara ihun ya kamata a ba mata mukamai ana naɗin sai a ba mata sai a ce ya fara da gidan shi kana da gida kana da mata ka fara ɗaukan wannan wannan mulkin gidanka ka bar wa matarka a ce ita ka barta da controlling na gidan duk wasu hanyoyin samun kuɗin kan ka je kai aikin ka a kai mata in kai ma'aikaci ne ka ba ta ATM ka ba ta wayanka alat ta rika gani in kuɗi ya shiga ta je ta ɗebo ta sarrafa gidan a fara a ka. ba wanda zai yarda zai ta gidan zai rushe to ba za ka yi a ta ai ba za ka so ai wa al'umma baki da idan gida ɗaya mace ba za ka iya ba ina za ta iya rike karaman hukuma ko jiha ko ƙasa mai girma irin Najeriya kowa san wannan dai babu hankali a cikin al'amari da haka annabi yake cewa kamula minar rijali kafir da yawa daga cikin mazaje sun samu kamara man da manzanni duk mazaje ne manyan masu mulki menene menene duk wani abin da zaka kira daukaka a duniyan can da wanda za ka kira ɗaukaka ne a duniya da lahira ko ta ina dai maza sun ninka mata da ka kamu kamula minar rijal yanzu ko cikin sahabbai ɗin nan ba ji littafin rijal wani sa ne maza da mata ne waɗanda suke daura da annabi amma sai da ya kawo mana tarihin maza saba'in da biyar sannan yanzu ya tsunko mana na mata duka duka ashirin da biyar ne yanzu a duka duka mun yi rabin na matan ma littafin ya ƙare ka ga a ce ko ina maza sun fi mata da haka hatta masu da'awar what man can a eh, woman can do data wannan ma da'awan karya ne duk abin da namiji zai yi mace za ta iya yi har ya fi namiji su ma kansu da suka kawo tiyorin su da kansu sun san karya ne ba zai yi ta yi ɗari bisa ɗari irin na ɗa namiji ba annabi ya ce kamula minar Rizali Kafe. da yawa daga cikin maza sun samu kamala lam yakumul minan nisa'i amma ba su samu kamala cikin mata ba illa sai dai kaga yan kalilan ne ke ta idan da mazan ma an ce za ka a kirga maka ba za su kirgu ba amma tun da ka ji an ce illa sai za to na matan kaɗan ne har za su kirgu kenan amma ta ba a sabu wannan da suka samu kamala da ɗaukaka ba illa maryama binti imran sai maryam ƴar imrana mahaifiyar annabi isa alaihi salam maryam batula an kira ta daga tuna daga attabattin mace ce wacce Allah madaukakin sarki ya raba ta da wani sha'awa da haka Maryam ba ruwanta da maza lokacin da ta ɗau cikin Isa ta haife shi aka fara cewa ya Maryamu anna laki haza kai na kika samu wannan mun san tarihin gidanku ma kana abokin ra'a sau'i ma binki ba mutumin banza bane wa ma kana tun muki ba zayya ma sarki ba karuwa ba ce an san tarihin gidansu da aka mace tsayayya kuma siddiƙa ce haka Allah ce wa ummuhu siddiqa mahaifiyar annabi Isa siddiƙiya ce kana ya kula ni ba'am Allah ne ya ɗaukaka su dan darajanta ba a samu wata mace da aka kira wata sura da sunanta a ƙur'ani ba sai Maryam Maryam ne kare duk ɗaukakan Aisha ba suratu Aisha ba su wani khadija ba su wani gaza ita ɗaya ce mace aka yi sura da sunanta ƙarara kuma familin da ta fito famili ne mai daraja shine familin da a familin ali imran iyalan gidan imrana da aka allah maɗaukacin sarki ya ba ta ɗaukaka mai girma wa asiyatu mar'atu fir'aun da asiya matar fir'auna hadisi ya tabbata annabi ya je aljanna kuma ya ga asiya aljanna har ya ga irin gidan da asiya take ciki asiya matar fir'auna ta rayu karkashin mulkin fir'auna ta zo ta imani ta karbi addinin annabi musa alaihi salam ta dalilin ta ne annabi isa musa ya tsira a bisa zalunci irin na fir'auna allah madaukakin sarki ya kubutar da ita bayan ta bayyana imaninta da musa ga irin zaluncin da fir'auna bai sa an yi mata ba an daure ta an mata kaza kadda dai kafin ta ga duniya ta yi addu'a rabbi ibn li indaka baitan fil janna wa nabbini min fir'auna wa amalihi wa nabbini min al-qawmi zalimin ta Allah ta radar da ita daga sharrin sa ta Allah gina mata gida a janna kuma Allah ya gina dan har Allah buga misali da su Allah buga misali cikin maza akwai namiji dan iska dan wuta matar shi kuma mutuniyar kirki sai aka gwada misali da fir'auna miji ne hasabibi dan wuta bar shi kuma yar aljanna aka samu miji dan aljanna mutumin kirki bar shi kuma tambadacciya yar wuta irin su annabi lutu da makamantan wa fadlu aisha ala nisa'i annabi yace falalan na na aisha akan ragowan mata ka fadlu saridi ala sa'iri ta yana nan kaman falalan sarid ne akan ragowan abinci sarid abinci ne mai daraja cikin larabawa a wancan lokacin ana hada da garin alkama da dambun nama Shi ne abinci mai tsada ƙarshe an kure a daka kenan a hada da dambun nama a hada da alkama a yi shi mai kyau sai gidan wane da wane sai wane da wane suke iya cin abincin su suke da kuɗin yin shi a dafa ba kowa da kowa ba to yanda abincin tsari yake da fifiko akan duk wani abinci a idanun larabawa a wancan lokaci annabi yake so haka matsayin aisha yake akan ragowar mata kenan yadda saridu ya fito wani abinci aisha ta fito wata mace ka duk wata wanda za a sa mata yunifon baki ta zo tana zagin aisha to aisha ta fi ki ta fi mahaifiyar ki ta fi kowa na duk duniya ba a samu wata mace da ta kama kunnen doki da aisha ba inda malam labai suka ɗan yi saɓani shine tsakanin Aisha da kuma Khadija cikin su wace ce take aka zubo na soshin wannan su ce kaza wannan su ce kaza abun ya kawo rudani karshe dai malamai sun yi sun raba matsalar ne kawai da tafsir kawai aka ce zamanin da Khadija ta ci a zamanin babu Aisha to wancan zamanin ba irin Khadija zamanin Aisha kuma Khadija ta bar duniya to a zamanin Aisha ba irin Aisha kowa a zamanin ta babu irin ta kawai amma a ce za a hada su to abun ya gagara don kowace gwanati na daya kafa yace sahihun wannan hadisi ne ingantacce rawahu bukhari wa muslim imam bukhari da muslim su ruwaito wa ana abdullah ibn ziyad al-asbi an karbo daga Abdullahi dan ziyad al-asbi kana yace lamma al-hada والزبير وعائشة إلى البصرة لما سار يا يند سكي تكاكي طلحة صحابي طلحة بن عبيد الله والزبير ده صحابي زبير بن عوام وعائشة ده أمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين waɗannan sahabbai uku da suka yi tattaki takakkiya musamman suka yi da kafafunsu da dawakai da abubuwa ilal basra zuwa garin basura ta ƙasar iraki ba a fa aliyu amma rabin yasirin sai dina ali dan abi talibin sai aiki amma dan yasir wa hasan bin ali da kuma alhasan dan aliyu fa qadima alaina sai suka taho gare mu al a garin kufa fa sa'ida al-minbar sai suka haye kan minbar wannan wani dogon abu ne da ya faru dogon iska ne sai da Dr. Muhammad Ali Ali as ya ware wannan da littafi musamman a tsaikatul khilafu bayna sahaba wannan ana magana ne akan waqi'atul jamal ko ghazwatul jamal yakin jamal yakin da kai tsakanin sayyidina Ali da Muawiya radiyallahu anhu lokacin da aka kashe sayyidina Usman yana kan khalifanci to kowa ya sani mun taba karanta wasu abubuwa a wannan littafin akai da aka kashe sayyidina Usman waɗanda suka kashe sai na usman su ɗin ne suka zo suka mara wa aliyu baya su zo kuma sun mishi mu baya suna cewa sai kai ba wanda ya dace zama shugaba kuma sai kai don munafurci haka dama dan ta'adda yake su suka kashe khalifa usman dama sun nemi ko ya rizalin ya soka ko su kashe shi da yake sun kashe shi sai wasu mara wa aliyu ba suka ce sai kai matsalan kuma sai suka gauraya da waɗanda ba su suka yi kisan ba to in ba manyan mutane da masu tunani da zurfiwa ba a iya gane su wane ne suka kashe Usman amma irin su Muawiya Muawiya dangin Usman ne kabilan su daya kuma akwai dangantaka na jini yana ji yana ganin waɗanda suka kashe Usman dan waɗanda suka kashe Usman sun yi kwana arba'in suna kewaye da gidan Usman sun yi wa gidan kawanya ba shiga ba fita amma Usman zai ce sallah ya koma abinda suke nema ya sauka bar mulkin ya kwana arba'in ko ya yadda ko su kashe shi aka yi ta sabon sai ta tura ƴaƴansu su kai ɗauki wa Usman Usman na cewa in dai a kai na ne kar ku taɓa su dan kun ce za ku taɓa za a kashe rayuka da dama in dai ni kaɗai ne ku bari su kashe ni ni ɗaya aka yi ta cewa a koma a koma to karshe da suka kashe Usman an san su sai ga sunan sun zo sun gaurayu da waɗanda suke cewa sai Ali sai suka haɗe suka ce sai kai a mulki matsalan sun gaurayu da waɗanda ba su ji ba su gani ba mu'awiya kuma yana jin zafin kashe usman kuma ɗan uwansa ne kuma khalifa ne ya zo ya samu na ali ya ce waɗannan da suka maye bayan ka suna cewa sai kai a mulki ka san su suka kashe usman sai ali ya ce eh na sani amma matsalan sun gaurayu da jama'an gari ba za mu iya tantancewa ba sai mu'awiya ya ce to ni ba zan goyi ba ba zan zabe ka ba in kana so in zaɓe ka waɗannan da suka mai baya suna cewa sai kai kafin su kashe Usman ka fito da su a kashe su in ka fito da su aka kashe su ni din nan zan zama kashe shugaban kamfen ni zan tara jama'a amma in ba za ka kashe su ba ni ba gwamnatin ka kuma sai na yaki gwamnatin ko ka kafa shi kuma aliyu uzurin da ya bayar waɗannan da suka yi an sani amma matsalan sun gaure shi ma aliyu ba zai je tantance kuma duk gari ko mu'awiya ne bai zai ware ta ga waɗanda sai ga waɗanda ba sa gaban sun gaurari ya ce to ba zan iya gane ba amma ka yi haƙuri in ji aliyu idan muka kafa gwamnatin za mu yi kwamiti a hankali za mu tantance wane ne suka yi ta'addancin kashe usman sai mu kashe su ma'awu ya ce shi bai bala ba zai taɓa haƙura ba kawai abu ɗaya ne in za a kashe a kashe amma batun wai a yi jinkiri sai an kafa gwamnati ta wannan jinkirin ba da shi ba nana Aisha radiyallahu anha ita ma ta ji zafi na kashe Usman Usman ko ba kowa na ta bari Usman sirkin su ne din da aure yayan annabi guda biyu kuma khalifan musulmi ne ta ji zafin kashe khalifa kuma na biyu zafin da take ji kujeran da aka ce Usman akai kujeran manzon Allah ne dan annabi ne asali shi ya fara zama sai Abubakar sai Umar sai Ta ce to kujeran za a yi wa haka da ba za ta yadda ba sannan annabi ne kafin ya bar duniya ya ce wa Usman Allah zai zo ya sa maka wani riga akwai matsiya da za su nema ka cire rigar kar ka yadda ka cire ko za ka rasa ranka kan haka kuma annabi ya gaya mishi wata ran da suka ah, haɗuwa bakin wani rijiya da kuma hadisin da wata kuma kan dutsen uhudu annabi yake cewa abubakar fil janna wa umar fil janna sai ta wa Usman fil janna sai ta ala wal balwa tusibuk annabi ya ce yana aljanna umar yana aljanna usman kana aljanna amma fa za ka da ibtila'i kafin ka bar duniya to annabi ya ce akwai ibtila'i kuma annabi ya ce zan sa ma riga ko an nema ka cire kar ka cire to aisha ta ji a kashe wannan tace ba ta yadda ba da ita da sauran kuma dan annabi da sauran akwai zubairu dan awam din nan shi ma na cikin waɗanda kwata-kwata ba su yadda da wannan ta'addanci ba zubairu kuma mun karanta tarihin na wannan asma'u yayar aisha a baya mijin asma'u ne to suna cikin waɗanda suka kaji ko kuma suka ce sam sai an ɗaukan sa akan kisan usman sannan a yi batun ma kafa wani gwamnati to ana wannan tuni an ji an yi mu baya a wa aliyu jama'a sun ce sai shi su mu'awiya su aisha da su zubairu da makamantansu su sun mu baya. to a inda aka je aka yi wannan ta'addancin yan ta'addan galibi sun fito ne daga kasan iraki daga wajajen basura dama ku na haɗa wannan tawagar shine abdullahi dan wannan bai abdullahi Ibn sabani al-yahudi wanda ya kirkiro addini shi a mutumin yaman ne shi ya kirkiro da wannan tawagar to aisha da zubairu da talha a nan din sun haɗu ne sai suka tafi basra ta kasan iraki don a lokacin basra kufa da makamantansu su ne garin da ya tara 'yan zafin kai da 'yan ta'adda da su bala to sun tafi ne su jawo hankalin waɗannan yankin su ba su goyon baya akan aje a yaƙi waɗanda suka kashe Usman to idan aka iya shawo kan waɗannan su basura su kofa ko kuma ya zama da sauki don su ne ‘yan taurin kai in sun ba da haɗin kai shi ke su aisha suka je da za su tafi suna na ummu salama sun ji zafin kisan amma suka ce aisha ba girman ki bane kar ki je kar ku yi wani tace wallahi sai sun fita ji jinin usman wallahi sai sun ji in ba su ba ma Allah zai kama shi ne suka tafi da zafara shi ne yanzu yake kama na ya yanke ne kawai anan dan zai kawo dogon bayani to shine da suka tafi basra suna basura suna kokarin haɗa kan jama'a sun je da takardu sun buga takardu ne jama'a muna bin jinin usman sai ana ta mu baya. aliyu kuma yana kan karagan mulki da ya ji labari shine ba aka aliyun amma rabin ne. a lokacin sai ce aliyu ya aiki amma rukan yasir kaga a matsayin wakilin gwamnati kenan ka je ka samu waɗannan wa hasan bin ali kuma ya hada da dan cikinsa alhassan dan aliyu kaga adalcin gwamnati duk inda ka san ana fitina kar ka tura wani wakilin ka shi daya in an kashe shi dan ba jinin ka bane sai ka hada wani hada da danka zaka fi bada tsaro mai kyau yau ya hada da dan shi alhassan yace ku je wurin waɗannan tunda kaga wuri ne na zafi yace ku je faqad alaina al-kufa sai suka gabato mu a garin kufa kaga su an san sun da basra aliyu ya aiko tawagan kafin tawagan su iso su aisha har sun bar basura sun zo kufa sai suka yi karo da tawagan aliyu din kenan tawagan aliyu shine da ammar da alhassan bin ali sai suka haɗu da su a kufa fa sa'ida al-minbar su biyu sai suka hawa minbari waye da waye da ammar da alhassan su biyu suka hau kan minbari fa kana Al-Hasan bin ali alhassan dan dina ali sai ya kasance fokal mimbar yana saman mimbarin, fi a'lahu ta samansa sanan mimbarin ba mai faɗi bane sosai alhassan ya hau saman ƙololuwan, wato in ma harbi ne fara taɓa shi wa qama ammar ammar dan yasir kuma ya miƙe asfala min Hassan, amma na ɗan ƙasa da Hassan ɗin wuri mafi ƙololuwan Hassan ya hau ya tsaya to ba wani wuri sai tsaya kenan a matakala na ƙasa. kaga ba zai kai tsawon inda alhassan yake ba fadta ma'ana ilaihi sai muka taru zuwa gare shi yanzu abdullahi dan al asli ne yake bamu labari yace muka taru zuwa ga alhassan mu me zai fada fa sami'tu ammar yace sai na ji ammar ya fara magana ya kulu yana cewa wallahi na rantse da Allah innaha la zawjatu nabiyyikum wallahi ita Aisha matar annabinku ce sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah ko matar shi ce wallahi a nan duniya da lahira walakin Allah tabaraka wa ta'ala sai dai kadai Allah madaukakin sarki wanda albarkatun sun yawaita ibtalakum ya daura muku ibtila'i da garabawa ne li ya'lama dan ya san iyahu tubi'un wa shi za ku yi wa biyayya amhiya ko wa ita Aisha kenan Allah daura muku ibtila'i ne a nan abin da su aisha suka yi ba daidai ba ne ya saba wa ƙa'ida don a nuna masa sahabbai ɗin ba mai ba ne suna iya yin kuskure abin da ɗin shi'a ba su gane ba su sun ɗauka mu ahli suna muna cewa su sahabbai masumai ne a suna kuskure amma ƙa'idan da annabi ya mu inda suka yi ba daidai ba mu yi shiru Don ko ba sahabbai ba annabi ya ce duk mutumin da ya rasu ka san shi da mugun aiki annabi yace kai shiru kai ka daina hiran mugun aikin da yake dan yanzu ya ya je inda za a tabbatar mishi da laifin sa wannan ma ba sahabi balle habbai saboda a musulunci zanga-zanga da fito na cewa shugaba ba daidai ba ne yanzu abin da su aisha da su talha da su zuwar suka fito zanga-zanga ne sun fito ne da zanga-zanga ko gwamnati ta ɗau mataki ko so su dauka kenan ko ya saba ka'ida Shi ne fi ammar ya ce, Aisha na rantse da Allah matar annabin ku fi duniya da lahira Allah ya kone kawai yanzu ya da imani za ku bi shi ko za ku bi ka me yake nufi in bin Allah ne to dole ku bi shugaba dan ya ce ba zai dau mataki ba fa a musulunci ba ku da wurin ku ce to Allah sai ku da kun dau mataki a kai da musulunci ba haka da haka ko da an samu sun sun yi ta'addanci sun kashe wasu sun kashe muku jama'a gwamnati bai zama mataki ba ta yi da musulunci kuka tabbata za ku yi zanga-zanga a bi kajinsu in ba a yi ba za ku je ku fasa farkin za ku yi kaza a ka'idan musulunci ku ne yan ta'adda kuma wuta za ku za ku je ba ku a ka'idan musulunci an maka abin da bai maka ba annabi ya karantar da asabru ala juril wulat hakuri da zalunci shugaba bai taba cewa da mataki ba dan annabi duk sai da ya isharar zalunci shugabannin wasu sahabbansa sahabbai suka ce ba za mu san mu yaƙe su ba annabi ya ce la la ba zai yi ba ma aqamu fikum musalla muddin suna sallah bai halatta ku komai ba illa an taro kufran bawaha sai dan sun to da kafirci qarara alaniya ga kafirci su fito kai wanda bai kuma za a yake shi a nan ne annabi ya ce za ku yi tawaye amma in suka nemi haƙƙi ku bayar annabi ya ce ku ba ta ce in suka danna namu haƙƙin fa annabi ya ce sai ku yi hakuri ran kiyama Allah zai kwato mu bai ce ku ku kwace a duniya ba sai ku yi hakuri sai ran lahira to kaga su kuma su Aisha sun fito ne a fito to kaga in umurnin Allah ne to a bi shugaba dan hadisi ya zo annabi yake cewa man ata'a amiri faqad ni duk wanda ya bi gaba na ni ya bi yace wa man ni faqad aballaha duk wanda ya bi ni kuma ya bi Allah yace haka wanda ya saba ma shugaban sa annabi yace ni ya sabawa wanda ya saba mu kuma yace ya sabawa wa Allah ne dan haka so sun so ne haka sai shi yace Allah ya so ne ya daura muku jarabawa yaga za ku bi shi in za ku bi shi to ku bi abin da shugaba ya ce aliyu a yi haƙuri zai ware kwamitin da za su bi jinin a ɗau mataki amhiya ko za ku yi watsi da umarnin Allah ku bi na ita Aisha a gaba can na binci ba zaki sahabi kenan da ɗan shi'a ne a tariya zai amma ka bayani ne a hikimance ba cin zarafin juna ka san sabai akwai ilimi aka muka karanta Abubakar da Umar ai Umar da ya ji annabi ya rasu da ya ɗau zafi wanda ya tana biyar sai kashe shi ne bakar ya yi aya ya da kafin da ya ce man kana ya kulu muhammadan ka inna muhammadun kada mata a hikimance sai ga baban ma ya sauko na biyu a kasa ya ce sahihun wannan hadisi ingantacce ne rawahu bukhari imam bukhari ya ruwa ce wa qala shek al-adawi ce العدوي shek adawi shi ne مصطفى al'adawi wani babban malamin hadisi ne Ya ce sahihun wannan hadisi ne ingantacce a dubi littafin fada'ilu sahabatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama falalan sahabban annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi suka shafi na 70 to wannan a takaice kenan ba tarihin zan fa dan tarihin sai cinye darussa da dama amma menene yasa shi malai yanko mana iya wannan magana Ammar kadai falalan Aisha inna hala zawjatu nabiyyikum ita matar annabinku sai wallahi fi dunya wal akhirah kaga falalan وعن عمرو بن العاص كان كربو دغ عمرو بن العاص رضي الله عنه الله يقارا متى يدا قال يكي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya aike ni ala shi zatis salatin a bisa rundunan zatis salatin amru dan as muka mun karanta tarihi shi a baya ko makon da ya gabata mun yi magana sa shine wanda ya fatuhu misra ya misra da yaki wanda da ya zo da su wace da za a ce ba da sifa annabi yace ba zai iya ba da yake ganin farjinin annabi baya iya mishi kallon kwakwab gaba daya to amru dan asin nan yace annabi ne ya aike ni ala akan kenan in zamani ne shugaba jagora komanda kenan dai su a rundunan za su salatu. a yakoki da annabi yayi akwai wani yaki za su salatul haka za a gani a littattafan sira to a wannan yakin amru dan sai aka nada ya zama komanda annabi ne ya nada shi qala yace fa akaitu sai na zo wurin yakin fa qultu sai na ce ayyun nasi ahabbu ilai cikin mutane wane ne fi soyuwa zuwa gare ka ne amru dan as annabi kawai sai na amru dan as ce gane ce kai ne komandan yaki yace da naji annabi ya zabe ni sai na yi tunanin kai amma duk duniya ne annabi ya fi so yace sai na je na ce ayyun na ta hakwai ilai ka yama a Allah cikin mutane ba ka fi irin wato dai bari ya ji daga bakin annabi kala annabi ya ce Aisha kar duniya wanda na fi so babu kaman Aisha annabi ne yanzu da kanshi shi yasa ake yawan gaya wa mutane su ɗan shi a ba musulmai bane ɗan kungila ne angulu ne da kan zabo amma asali ba musulunci bane kamar yadda al'imamu shafi ne ko imam malik yake fara su asalin yan shi'a mutane ne sun fito ne don su yi ta a kan manzan Allah su yi kata-kata da shi amma da suka bayyana suka darajar manzan Allah ya fi ƙarfin haka kana taba da za ka samu matsala a duniya jama'a za su barka ba yadda sai suka fake a ci mutuncin na ƙarƙashinsa amma shi ake tage ba annabi ba ne to yanzu idan aka ce ka annabi ya ce duk duniya ba wanda ya zo sai Aisha sun wani ya zo ce aina na Aisha mazinaciya ce kuma ran kiyama za a mata bulalan haji za a mata jifa aina na Aisha makiyar musulunci ce ba musulma ba ce wanda ya zage ta annabi ya zaga wanda ya zage iyalanka kai ya zaga asali sun yi kan annabi ne an ba zai wuce aka fake da Aisha to wanda annabi ya fi so kai ka ce shi ka fi ki kaga ko anan ma ka fada cikin jaraba da fitina da bala'i kuma ka san dai babu wanda annabi zai fi so ba sai sai na kwarai ne kuma ba yanda za a yi annabi ya zaɓi wani yana so ka ce mai yana da illa annabi ne bai gane ba wanda ake miki wanda yake aiki da wahayi sai a je a yi abu a kulla a lungu kafin abun ya zo ku zo wurin annabi ki ga miki wahayi kuna zuwa ce ba kaza ka kaza ka kaza wanda yake aiki da wahayi to manzon Allah kenan yace kaf duniya Aisha na fito ultu sai na ce in ji amru minar rijal cikin maza kuma wa ka fito qala sai ta abuha babanta abubakar ulki sai na ce sun mamman sai kuma waye ya ce fa'adda rijalan annabi ta kai ga wasu mazaje ya ce fasakartu sai na zo na yi shigo kawai dan ban ji suna na ba makafata an yi jala ni min fi akhirin yace ina gudun kare zai sa ni ni ne na karshe ina ji suna na karshe sai to ni ne kashin baya yace sai yi shigo kawai ba sai dai a rubuci to kaga muhallin ta kaf duniya ba wacce annabi ya fito sai Aisha na uku yace sahihun hadithi ne ingantacce rawahu Bukhari wa Muslim Bukhari da Muslim ne suka ruwaito wa an Aisha ta na hudu an karbo daga ummuna Aisha ita da kanta kenan radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda ta san ya ce ta ruwaito hadisai da dama wurin annabi ran da mun ce za mu faɗi adadin yau ta ruwaito hadisai dubu biyu da ɗari biyu da goma yawan hadisan da Aisha ta ruwaito tana cikin sahabbai guda bakwai zuwa takwas waɗanda suka fi kowa ruwaito hadisai masu yawa wurin annabi to bayan abu huraira ita ce ake sawa ma a na biyu ta ruwaito hadisi guda dubu biyu da ɗari biyu da goma to radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yadda ƙalar ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah kasance yas'alu fi marabihi yana yawan tambaya a rashin lafiyansa annabi ma ta yi wanda ya rasu a cikinsa rashin lafiyan da annabi ya rasu a cikin wato jinyansa na ƙarshe yana kwanci yana jinyan yana yawan cewa aina ana gadan gobe ina nake aina ana gadan gobe ina nake ka san matan ta to ana rabin ana rabon girki yau yana ɗakin wance gobe yana ɗakin wance to jinyan ya kai sai dai a ɗaga annabi sai dai a kwanta to duk ɗakin da yake sai a ɗauke shi sai a kai shi ɗakin to kaga ɗakin da yake yau ya san ina ke sai sai gobe kuma wani ɗaki nake dan kwana da ɗaya raba musu tun da mata tara gobe ina nake a ce na wance gobe ba wance yuridu yau ma aisha yana neman ranar aisha ne ya fi son ranar ta. ya fi son ɗakin ta fa azina lahu azwajihi sai matansa kawai suka mishi izini suka yi mutum suka ce mun maka izini ya kono haifu sha'a ya kasance a inda ya fi so din kawai suka ce to kai wani ɗaki ka fi so gaya mana yace Aisha Fakani kana fi ta Aisha to a ɗakin Aisha ya ci gaba da jinya hatta mata inda har yau sa wurin ka gaba da matan ka dole irin matan annan, matan ka hudu ba ka da lafiya ka can ku ji tausayi na jinyan nan na fi son kasance a ɗakin amarya wai gidan ba cikin yaji gama ba wacce za ka ji tausayin ka ce mugu mafiyaci shi yana da rashin lafiya ma madadin imanin shi ya karu to wata kara za ta kai wurin malam wai yanzu a jinyar ma malam dan rashin adalci wai sai sakin wanda da yace yake so ya za a bada imanin ko kana ga mata yanzu na da imanin dan kace dakin wanda na so sai sai mutum ya ga mu aje ta dakin dan kuma sai bai so shi ne mata annabi daban ne kawai dole mu nema musu yarda wurin Allah na gaba yi gaba suka ce ka zauna a ɗakin hatta mata inda ha a nan ɗakin Aisha ya zauna har ya zo da su a ɗakin ta a wurin ta fa qalat Aisha sai ga Aisha tana cewa mata fil yawmin ladhi kana yaduru alayya kuma wani ikon Allah da mamakin Allah Aisha ta ce fa mata sai annabi ya rasu fil yawmin ladhi ayinin da ya kasance kana ya kasance yaduru alayya yana kewayowa a kaina sai cikin tafi bai ta ɗakin kenan ran da ya rasu a ɗakin ta ne duk da jinya da gaba ɗaya ɗakin ta amma ran da ya rasu din a lissafi din ma da ana zagayawa da shi da ranar girkin ta ne a lissafance ma a ranar girkin ta ne kaga da wata za ta ce to ranar girki na ne bakin gana ban muke rasu a ɗaki to a lissafi ma da aka bi lissafi za ga ranar da ya aisha ne ya rasu fa azabahu Allah sai Allah ya dauki ransa wa inna ra'atahu lalle kansa a lokacin na baina nahari yana tsakanin na, wa sahari da kuma tsakanin cinyoyina wa qala dariquhu tace yawun manzon Allah ya takuda wariki da yawuta da yawun annabi da yawunsa ya gaurayu annabi ya rasu akwai yawun Aisha a bakinsa akwai na umdatul ahkam ai lokacin da yake magajin mutuwa Abdurrahman dan Auf ya shiga dan uwan na Aisha ne ya shiga yana asuwaki sai annabi ya zura idon sa kan wannan asuwakin shine sai manzon sai na nata kace ya rasulullah kana so ne a karfa maka sai ishara da kansa eh yana bukata sai ta karbi asuwakin a wurin Abdurrahman dan sai na'am Abdurrahman dan Abubakar na'am na sahaba Abdurrahman dan Abubakar ta karbi wannan asuwakin ta ciza ta ciza ta ciza sai ta baiwa manzon Allah ta sa masa a sa to annabi yana wannan asuwakin Allah ya dauki rayuwarsa. kaga yawunsa da yawunsa ya gaurayi wuri guda na ɗaya kasa ya ce ne ingantacce ne rawahun bukhari wa muslim wa idza tatabba'na la yace idan muka bibiya idan muka bibiyi fadluha falalanta radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda du'a al-maqam wurin zai mana nasi yana cewa ne idan muka ce za mu tattara hadisai akan falalolin aisha ya to wurin zai mana mafi kenan dan abin da ya rage a littafin baya ko ya da, to zai yi mafi kenan dan abin da ya rage din ba zai yiwu ba dole a takaita akan wannan hudun wa fi ma ƙaddama amma cikin waɗannan abubuwa da suka gabata guda hudu na falalanta alkifaya akwai wadatarwa ga mai neman gaskiya ولقد أجملت هي رضي الله عنها ما تميزت به عن النساء ولقد كما حقيقة كبر أجملت هي إتا عائشة إن تا جنقلي رضي الله عنها الله كرمت دا تا جنقلي ما تميزت به abinda ta bambanta da shi anin nisa'i daga sauran mata Aisha idan ta bibi falalanta ta tattara ta dunkula abubuwa da dama wanda waɗannan abubuwan sun sa ta ta bambanta da sauran mata ko ba irin ta bane sauran mata ba irin ta suke ba fa qalat sai ga Aisha da kanta tace laqad uhitu tis'an tace hakika tabbas an bani wasu abubuwa guda tara ma uhdiyat hamra'atun ba a taba ba da ita ma wata mace ba ba da Maryam binti Imran tun bayan Maryam ƴar Imrana ba a sake yin mace da ta samu waɗannan abubuwa ta ba ta ce an ba ni abubuwa guda tara in ba bayan maryam ba ba a sake ba da shi ba na zala jibril ta ce hakika mala'ika jibril ya sauko bi surati da surata fi rahatihi hatta amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yatazawwajani hadisin da muka karanta ma mala'ika jibril ya sauko da surata fi rahatihi a cikin zuwa da yake yi zuwa ga manzan Allah rahatihi irin kaiwa da komowansa ya bi iska ya gangaro zuwa ƙasa a wannan tattaki da ya yi ya sauko wa manzan Allah da surata hatta a mara rasulillahi sallallahu alaihi wasallama har ya umarci manzan Allah an ya tazawwaje ni akan ya aure ni mun karanta a baya annabi ya mafarki ya ga Aisha mala'ika jibril ya ce wannan matar ka ce a duniya da lahira ta ce to wannan ɗaya ce nan na biyu ta ce walaƙar ta zawwada ni dikran tabbas annabi ya aure ni budurwa wa ma ta zawwada dikran zairi bai taba auren budurwa ba banda ni banda ni bai taba auren budurwa ba aka kuma take gaya har sauran matan iri da muzo dukkan ku an aiki aure ku zawarawa ne amma ni sabuwa kar ya ce ya rasulallah ka tashi kiwo ga kiyayi waɗanda dabbobi sun shiga sun tsanci sun tattaka sun yi kashi da fitsari ga sabo kar ba wanda ya taba hannu za ka sa a sabon sai da ya dariya ta ce to masha Allah a ce ta isar da sako ne to sai ce ni kadai ya aura budurwa bai taba auren budurwa ba sai ni to kaga wannan falala ce wala qad tabada walaƙar ƙubida wa ra'atuhu fi ajri kuma hakika ya rasu kansa yana kan cinyata kaga falal annabi ya rasu kanta a cikin kansa a cinyanta kace na hudu walaƙad qabartuhu fi qabartuhu fi baiti hakika na binne shi a daki na abinda take nufi hakika daki na ya zama shine makabartansa a nan aka binne shi kuma ita ta ɗaga kafa ma in ba ka ba da ita ma kabarinta a wurin annabi ya rasu ana magana ina za a binne ina za a binne da aka bayyana hadisi ai na ba inda suka rasu nan wurin dai shine kafarin su kawai da aka dole Aisha ta hakura da ɗakin aka binne annabi a wurin Mahaifinta Abubakar ya rasu haka zaka binne a gefe saura wuri ɗaya ya rage wurin ya shiga sai ta ware wa kanta sai na Umar da aka yi mishi aika aikansa na ta'addanci kafin ya bar duniya ya tura ɗansa abdullahi bin umar ya zai tambayi aisha ya roƙa mata alfarma ta taimaka in ya rasu abin ne shi a wurin su don abokan shi amma ba dole ba in ba zai yi ba shi kenan aka zo aka tambaya ta ta ba matsala dama na ware wa kaina ne amma umar matsayinsa ya kai dole in fifita al'amarinsa a kan nawa da haka na haƙura a zo a binne shi ni kuma a kai ni makabarta ya ta wurin wa umar aka zo aka binne za ka tare suke za ka zo ka yi ta zagin abubakar da umar ƙarya ne har annabi kake nufi kana kin faɗa ne kana tsoron jama'a kasa addini shi a kurin baki na ma akwai tsoro ya zagi abubakar ya zagi umar dan ma kawai ka haɗu da ƙasa ne bilibilin ba ka zaka da kwai ka hada da annabin mana din yanda ake bari ne sai ka ba su da a hada da annabin to ka zagi abubakar ka zagi umar amma baka barin su da a wuri ɗaya suke ba sa rabuwa ai zagin nan ma kamata ka gane kai na banza ne sai kake cewa na biyar mun yi eh, take cewa kai na shida walaqad haqqat man haqqatil mala'ikatu baiti haqiqa mala'iku sun yi kawa ma ɗaki ma kenan sun zagaye ɗaki ma mala'iku sun zagaye ɗakin ta tun daga manzan Allah a wurin mala'iku suna kaza suna kaza sannan kuma na shida ko na bakwai wa inni uh, wa inni libnatu labnatu khalifatuhu wa siddiquhu kuma dace tabbas ni ya ce ga khalifansa kuma aminin sa abokinsa ta ce babana khalifansa ne babana abokinsa ne amininsa ne ba sa raguwa sannan ta sake ta walaƙar zala uzuri hakika uzuri na ya sauko minas sama daga saman bakwai za mu karanta a gaba kaɗan akwai babin hadisu da irki ƙazafi da aka yi mata cewa ta yi zina gari ya cika cewa ta yi zina aka yi ta yaɗa labari har abin ya kusa tabbata a zuciyar annabi sai ga Allah saukar da ayoyi cikin suratul nur yana wanke ta kace ce na ya sauko daga saman bakwai Allah ya wanke ni ya ce kaza bi aka yi kace wala qad khuliqtu kuma hakika an halicce ni ni din nan tayyibatan inda qibil an halicce ni ni din nan da turare da kanshi a wurin kanshi da turare min tana da kanci tana da tarare. tace haka Allah madaukakin sarki yayi ni da ka annabi sai zanto ya tuta sosai dan annabi dama ya fara biga ilayya min dunyakum atibi wan nisa a al'amuranku na duniya Allah ya bani son turare da mata na aure yace to Allah haka yayi ni na ƙarshe ta ce walaƙadu wu'ittu maghfiratan wa rizqan karima kuma hakika an yi min alkawarin samun wata gafara ta musamman Allah ya mun alkawarin akwai gafara na musamman da zai mu wa rizqan kariman da kuma wani arziki mai daraja take waɗannan abubuwa guda tara Allah ne fifita ni da shi kenan maki ganin ya kau da ido na biyu a kasa rawahu abubakar al-azuri abubakar al-azuri ya ruwaito qala az-zahabi imam az-zahabi yace isnaduhu jayyid madogaron hadisin yana da inganci a dubi wa alamin nubala juzu'i na biyu namba na 241 zawaju hadin mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aurenta da zababben annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an aisha ta radiyallahu anha an karbo daga ummuna aisha Allah ya kara mata yadda ta qalat tace tazawwajani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah kira da amince Allah tabbata gare shi ya aure ni mutawaffa hadita bayan rasuwan na hadita tace manzan Allah ya aure ni a bayan rasuwan Hadiza? wa ana binatu sittin ina yar shekara shida ina masu cewa annabi ya auri ya Khadija a Aisha shekara shida ƙarya ne akwai da suke ƙaryatawa ga ita da kanta kake ba da bayani yace annabi ya aure ni ina yar shekara shida to da ita da ta faɗa sai kai da ka zo kuma a zamanin nan ka ce ƙarya ne ai ƙaryan ma babba kuwa na to sunatin ma da kanshi ya karya ta yawwa to kaga sarjin kwashe-kwashen ma shi ma karya ta da kai kasan shi ma ya ɗebo to zolo sai shi amma an samu wani malami ba da sunan malami suna na ta faɗa da wannan wai ƙarya ne annabi bai auri aisha shekarun ta shida kenan dai a yadda za a yi a ƙaryata wannan hadisi wa udkhiltu alayhi kuma na shiga gare shi kenan an sauke labule tsakani na da shi an tare da ni zuwa ɗakinsa wa ana na in ina ɗar shekara tara kaga ce ya halatta kenan ka auri mace a zo a tare daga baya yanzu ya aure ta shekarun ta shida kaga ko balaga ba ta yi ba da ka malamin ka ce ya halatta ka auri yarinyar da ba ta balaga ba a lokacin ba ta da zabi da zabi iyayenta ne ba a tambayin ta tara dan ba balaga ba akwai wani malami da ya rubuta wani littafi hukuncin auren wuri da kuma shin musulunci ya iyakance shekarun aure ko bai iyakance ba ya fara kawowa cikin zamanin sahabbai tabi'ai da sauransu a cikin tabi'a ko wanda ya aure jaririya ran da aka haife ta ranar ya aure ta aka yi ka a littafin littafin ya abu ya dace da zamanin nan aka zo suna zaune ne da mahaifin yarinya aka zo aka ce albishir uwar gida ta haihu sai ke ta abokin wala na samu karuwa ya ka samu sai ta ya mace sai ta in za a bani ina so sai ta an baka kawai sadaki sai ya bayar ga shaidu da ta zo ta girma sai aka kai ta gidan shi to kaga wannan ma kan katte na ko an yanzu kan wani kotu za a kai ta Allah wa alau dan wannan shine kan kat ita ran da ta zo rana aka daura amma wani jiyo ba za ta yi aure ba sai ta kai shekara sha takwas sai ta kai kaza sai ta kai kaza a yi abin nan amma in auren wuri haka ni sunan ta dogon suna ne da larabci na manta amma bari an jima zan fito ma da shi ko a na aka kai ko sati da zuwa za mu sake zuwa da shi nan amma ko da azuma zan fito ma da shi kan ya kawo kisan haka amma za ka yanzu duk faɗan da ake turawan suke yi faɗan auren wuri ne amma ba a faɗan zinan wuri ba a faɗan zinan wuri faɗan auren wuri kawai ake aure ne damuwan ba zina ba to shine na tare shekaru na tara wa ja'ani niswatun da aka kare na mata suka zo mun niswa jam'i ne na annisa wa ana al'abu a lokacin ma ina wasa ala urjuhatin mujammamatin a bisa urjuha shine kayayyakin wasa irin su bebin roba mujammama wanda aka yi ta kera su bebin roba kayayyakin wasa irin na yara da za a gyara a gyara motan yara a gyara bebin roba a gyara irin tsaki da yara suke wasa a yi jere ta ce duka kayayyakin wasa da ake kera ana sayarwa yara gani nan na tara sai karun ta shida zuwa tara Ka za a ce ma wanda ya ce a ah, ai su laraba shekaru kaza ta girma da to abubuwan wasan fa ai ya nuna yarinya ce sosai tana wasanta fa na ni a cikin wasa da abun wasan ne fa ran da za a kai ta gidan annabin ne fa ce muna tare da yara ƙananan a sa'ani muna ta wasa da kayan yara irin an zaka ga yara kanana yan mata sai a tafi a ce gajere kace muna kan wasan fahayya na ni matan su suka ɗauke ni kawai fahayya na ni suka je suka shirya ni aka mun wanka aka mun tufafi wasan na'ana ni suka inganta ni wato suka tsara ni mai kyau sa kaya mai kyau aka sa firare aka yi kaza ثم آتينا alaihi إليه صلى الله عليه وسلم فأسكت في wurin ولم أنت أنا أنت أنا gidan ميت na uku a ƙasa ya ce isnaduhu sahih madogaransa ingantacce ne akhrajahu abu dawud imam abu dawud ya rawaito hadisi na 9439 fil adab kitabul adab qala urwa urwa dan zubair yace famakastu in famakat indahu aisha sai ta zauna a wurin annabi tis'a sinin shekaru tara kaga an sai da jina annabi shekaran ta tara zaman da suka yi da annabi kafin annabi ya bar duniya shekaru tara ana shekara ta takwas ɗin ita har ta zama habibiya ta yi graduate a aure shekara ta takwas ɗin da ƙasan ku ta ta kai za a yi aure ita a shekarun ta yi graduate ta gama zaman aure don so ba su aure ba da su nan to shekaru takwas ɗin ita har ta gama ma a nan kuma ana wai yanzu ne ta kai aure yanzu ne ta kai aure kuma a zamanin annabi babu wasu abubuwa na fitintunu da suke ja zinace-zinace da makamantansu ba irin yanzu amma a lokacin can ana aure da wuri balle wannan zamani ba shi ne wata baiwar Allah da ta je wurin manzon Allah ba ta ce ya rasulallah maza biyu cikin sabon da suna neman aure na akwai Abu Jahal akwai Muawiya annabi yake cewa Muawiya su ulu Muawiya talaka ne sosai kuma babu wani sana'a da zai rike ki in kin aure shi za a wahala ba abinci Abu Jahal kuma yana da dukan mata ya tattacewa za a sai amma akwai wani yaron gida na sahabi na usama in ya miki sai a haɗa ku zan tura shi ku gajiyar ta in dai kai ka ce mun dace ba matsala na amince matar a wancan littafin da ya sikin aka fitar shekarunta a lokacin sha biyu ne bazawara ce ta zo gaban annabi da goyo ɗanta yaron shekaranta sha biyu a lokacin ma bazawara ce har da goyo Usama kuma annabi ya zo kira shi ga wata ta zo ba zawara ta ga amma na ga kun dace ka dafa zuwa fara a dai ka ya zo ko banganta ba dai ka ce mun dace ba eh to samu a daura mana aure shi Usama a lokacin shekarar shi ta shi shekarar shi ta biyar a lokacin ita kuma shekarun ta sha biyu ba zawara aka daura musu aure amma za ka ji yanzu dan shekara ashirin da gangan shekara mai ni dan karami yanzu kana ga ɗan UBE yana da budurwa ɗan firamare ya iya rubuta wasiƙa ma yarinya duk karatunsa ya fi gogiya a soyayya yanzu tana so ɗan ka zama mai tsafta ka kai shi makarantar da akwai mata kullum wanki da guga wanki da gugan ba dan Allah ba ne akwai dai wacce za ga ya fita wani ba su wanke wani ba su wanke dai shi ma yana jin daɗi da ka zai ta wanka da guga aka kai shi sai ne wasan ka gari kaga akwai damuwa to wannan a wancan lokacin ma ba fitinan ga yanda annabi yayi ya ga matasa ce alaikum bis zawad fa innahu al aghaddu lil basar da sauransu amma zamanin an yi magana an yi yaro an yi yaro ba dole a zo a yi ta kwace a yi ta girban abin da aka shuka ba yake cewa azzawjur rahim miji mai rahama mai tausayi to ka san dai manzon Allah ne mijin annaziru ila halin nabi sallallahu alaihi wasallama duk wani mai sa ido akan ɗabi'un annabi tsira da sanar da sabata gare shi bai ihi dangane da al'amuran gidansa duk wani wanda zai sa ido akan yadda manzon Allah ya rika gudanar da al'amuransa a cikin gidansa wato tare da matansa da iyalansa wa ma'a zawjatihi da yadda irin ɗabi'un annabi yake tare da matansa wajen zamantakewa ya ta'allam rahmatal islam zai koyi tausayin musulunci da rahaman musulunci duk wanda ya karanci ɗabi'a wani malami ya rubuta littafi a annabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi annabi a gidansa yaya yake to wanda ya karanta littafi ya ga irin yadda annabi yake da iyalansa wannan abun sai ya koya mishi rahama wa iyalansa sai ya sa ka fara tausaya matanka da yayanka zai sa ka fara tausayin su da rahama gare su wa basaqatihi da kuma yadda annabi yake shimfiɗa musu fuska ya sake musu fuska yana sake musu wasu abubuwa da wanda wanda yanda wasu al'amura zai samu samu ya taimaka musu wa akhlaqihi al da halayyansa kyawawa duk mutumin da ya ɗabi'un da ya karanta ɗabi'un manzan Allah irin wannan to me shi zai sa dawo hayyacinsa zai sa shi ma gyara zamantakewansa da iyalansa har wani malami da ya littafi akan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin iyalansa a mukaddiman littafin yake cewa shi wannan yadda manzan Allah ya zauna cikin iyalansa da musamman yadda yau a zamanin yanzu ake yawan samun matsaloli dangane da zamantakewan ma'aurata daga galibi maza suna kuka da mata mata suna kuka da mazajensu da kuma yadda mace-macen aure ya yawaita da yanda wasu auratayyan ba su mutu ba amma kuma yana ta zaman tangal-tangal ne da matsaloli to malami yake cewa ya dace a sai yanda muke da jami'o'i a duniya kuma lokaci-lokaci ana sakin update na zo da sabon courses yake cewa ya kamata a samu wani sabon fakanti ko course a makarantu wanda wannan course ɗin kawai an ware ne yadda manzon Allah ke zama da iyalansa mutum ya je digiri ko LCE ko diploma a kai a ce duk wani magidanci ya je a koyar da shi wanda zai yi aure ya je ya yi wannan course wacce za ta yi aure ta yi wannan course ya ce duk wanda aka koya mishi ya ga irin na manzon Allah ko bai yi ɗari bisa ɗari ba to matsalolin aure dai za su rabu matsaloli za su rabu amma da ba a san irin na annabi ba ne iqra malaika ka karanta an abi salama ta an karbo daga abi salama bin abdurrahman dan abdurrahman an aisha daga aisha qalat tace qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati tabuk manzon Allah tira da amincin Allah tabbata gare shi da daga yakin tabuk aw khaybar ko kuma yakin khaybar bayan biyu kenan wa fi sahawatiha a cikin sahawatiha wato kayayyakin daki da aka rako Aisha da shi sitirun akwai wani sutura labule sannan akwai wani labule sai ka rufe wani dan kwano haka da tattara kayan ka ta je kayayyakin wasan ka bana da kayayyakin wasa da yawa a tsira to da za a rako da sai ka sa su kaman a cikin wani babu da wani abu haka to za ka za ka aje suturin sai aka samu wani labule wani yadi sutura sai aka lulluba aka rufe fa habbat rihun sai iska zo sai dan daga wannan kyallan to kaga sai kayan wasan ya fa kashe fat nahiyatu sihir sai wani bangare na wannan sitiran sai ya dan yayi an banatin da Aisha sai ga yayan Aisha wadanda Aisha yaya bebin roba kenan da suka bayyana la'ibun na wasa ƴaƴanta na wasa suka bayyana fa qala sa nabi ta ma da ya Aisha me wannan kuma ya Aisha qala sai ta banati ƴaƴana yawa kaga soyayya ne wannan wa ra'a bainahunna farasan sai annabi ga a tsakiyar kayan wasan ga wani doki laha han amma an yi ta da fuka-fukai guda biyu haka ta gyara shi doki amma da fuka-fukai biyu wannan fuka-fukan mirriqa'in an yi ta ne da arrika wato da aka samu kamar irin kututture haka aka gyara shi dokin sai aka masa fuka-fukai aka dan rirrike shi da kututtire da ganye fa qala sa annabi yace ma hada allazi ara wa taqahunna to me nake gani a tsakiyan dokin haka kala sai tace wannan na tsakiyan farkon doki kenan kala sai ce to wa ma hada allazi alaihi to me kuma akan sa na gani an makala masa ganye da wasu abubuwa da wasu kututtire kala sai tace han fuka-fukan shi kala sai ce farasun lahu zanahan kai ai doki da fuka-fukai biyu kaga alamun ta ajib alamar bautar rai abun ya ba shi mamaki da sai ce to kai kuma amma sami da wai baka taba ji ba ne, annabi sulaiman haila annabi sulaiman yana da doki laha ajniha tana da fuka-fukai <laughs> ita ma kaga fakihi ya ce ba za ila ya auro ba <laughs> in za ka ya aure ka auro mai addini ta dan san karatu da himma <laughs> eh, kaga annabi ya ce ake miki wahayin ayoyin kuma aiki aka mishi wayin ayan annabi Suleiman yana da doki da fuka-fukai kuma shi yakan eh, eh an ba shi da da kace baka ji bare to ban je karantar da ayan ba da ba da ta annabi Suleiman suka je yana da doki da fuka-fukai ba baka taba gani ba to ga yau ka gani a wurin amaryanka eh ala yace to hika annabi yayi dariya hatta ra'aytu nawadis har sai da naga tura ma haƙwaran nan abdu alaiha bin nawazi ba waɗannan tura ma haƙwaran to rana annabi biya kyalkyale har nan sai da ya bayyana ba ana nufa ne baya dariya irin wannan bayyana amma sai ya kama ta ɗaya ne wato ta ba shi dariya shine an abin da annabi ya ga jabir kayi aure yace eh zaura ko buduwa yace ba zaura. ta da buduwa za ta tuna maka da yanzu ga annabi ya dan manyan da tana tuna miki da tana sa shi raha to wasu dattawan kuma ana bin kunyan wasu abubuwa sai ka ga wasu wasannin da tsayayyen ba zai fito ba ya sa zai ga wani gashi da nan na yana ta neman aure yan mata to na tsaya ka sai ta sahihun hadisi ne ingantacce jahu abu dawud imamu abu dawud ya ruwaito nan ba hadisi na 4932 fil adab cikin al'adab wa na aisha ta karbo daga aisha radiyallahu anha kara mata yadda qalat tace laqad ra'aytu rasulillahi sallallahu Allah yaqumu ala babi hujrati yana tsayuwa akan kofan daki na wal mutanen habasha suna wasa bil a haraba fil cikin masallaci suna wasa a haraban masallaci to gidan annabi hade ke da masallacin yana tsaye a kofan ɗakina yana kallon su wa innahu lalle shi annabi la yasuruni yana tutuce yana zame min sitira biridaihi da mayafinsa da kai an zuru ila la'ibihim dan ni ma na kalli wasan kenan sai ya tsaya sai ni kuma na kuya ta bayan mayafinsa ina leke ina kallon wasan sun mai kiku sai ya tsaya min ajli ni hatta akunu anil ladhi an sarifu har sai na kasance ni ce wacce nayi niyan ficewa kenan da ya dan leko sai gani kuma na zo ina leke sai ci gaba da tsayawa dan ni in koshi da kallo ba zai ce ke ni fa ba zan ci gaba da tsaya musu ba koma zai tsaya ta dalilinka wani ruwa ma in yayi tsaya sai ce tun koshi sai ta ce a ta ce ina haka ne dan a gane ina da aji sai ni na gaji na gaji na ce to ya isa sai ce to yayi faqduru ajran jariya alhadisatu sin alharisatu ala Allah ma ne yace faqduru to ku kimanta qadrul jariya matsayin budurwa alhadisa danya taka alhadisatu sin wacce shekarunta danya ne tana da kankancin shekaru alharisatu ala Allah wacce take da kwadayin wasa in ba ta samu da irin annabi ba ina zaman zai yi daɗi. shine ibnu al-jawzi a cikin littafin safaidul khabir yake magana sai dattijo in ya manyanta ya ji tsoron auren yan mata ya haƙura ya daure kar ya aure yan mata don zai wahala yan mata ta saba wasanni to dattijo ina za ka yi tana son guje-guje ina za ka yi guje-guje kuma ka zo tana guje-guje da kai ‘ya'yansa wata girma a wanda sun girme ta wasu sun yi aure ‘ya'yansa sun sa raina babansu sai ka zo ka ga tsakanin ƴaƴa da matan uba ba ne. to ita kuma yanzu tana jin wannan ɗinta in ba ba da dawon ba akwai matsala in ba ta samu yadda take so ba zai ta fara kallon su samarin a waje to ita to kaga akwai matsala in abin nan ne to ya kure ya samu wata irin shi a lallaba amma za ka iya irin na annabi ba matsala mun biya ka sai ce sahihun ya inganta fi yana cikin bukari da musulmi a malam ya yace kun gani kuwa al-akhlaqun nabawiyya tabi'u na annabta kaifa kana ka ta'amal ma'a zauja yaya ɗabi'un ta kasance take mu'amalanta tare da mace kenan dubi yadda manzon Allah ke mu'amala mu karshe mu'amala ne na rahama da tausayawa da jin kai yarinya ce annabi kuma shekaru ya wuce arba'in amma manzon Allah yana binta da gwargwadon yadda take kusan shekaru ya kai hamsin ma kai tunda duka duka shekaru tara suka yi da annabi kaga shekaru annabi a akalla lokacin wajen hamsin da wani abu amma annabi sai ya kasa da shekarunsa ba shekarun ne ba ya babban ya tausaya mata ya rahama mata inna fi zalika la ibra lalle cikin wannan kissa akwai abun izina da lura liman yarsha amma da wanda yake tsoron Allah walam tazhar Aisha radiyallahu anha ummuna Aisha radiyallahu anha bata bayyana ba bi hadal hanan da wannan jin kai da annabi yake mata da ita ɗaya kenan wannan tausayawa da annabi yake wa Aisha ba wa Aisha kaɗai wannan tausayin ya tsaya masa bal bari ka ba shara ha sun yi tarayya da ita Aisha kullu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam duk matan annabi yadda kaga yana yi wa Aisha haka to duk sauran matan sa ma musu. yi ka ce ya ware ita Aisha ce kai ma ka je ka ware cikin matan ka ce ga Aisha ta a duk sauran matan annabi haka yake tausaya musu da rahama musu wala in tafarradat bi ba'd shay'i in ma ya kasance ya dan kebanta wasu abubuwa kadan fali asli umri ha to ta dalilin shekarun ta ne kawai in akwai wani abun da kaga yayi wa Aisha bai wa sauran matan ba to yayi wa Aisha ne saboda irin age na rayuwanta shekarun ta kadan ne wanda wasu sauran matan ma sun san ba girman su bane so ayi musu wannan to in ka gaya mata wannan saboda gwargwadon irin ta ne kawai kama auda hafiya kamar yadda ita din ta bayyana radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda to za mu tsaya a mu zo mu tashi akan hadithul ifki din masha Allah abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu sa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka